Kaunataccen Ubangiji godiya ga Allah ba wanda ya nuna mana wannan rana ranar Asabar kwana wata hudu ga watan Yuni shekara dubu biyu da ishirin da biyu. Koya musu yin karatu, koya musu yin karatu. Inda aka ba mu karatu yana daga karin magana Sura hudu aya bakwai zuwa tara. Karin magana Sura hudu aya bakwai zuwa tara. Hikima ita ce babba, saboda haka a sami hikima, da dukan samun ku kuma ku sami fahimta. ka ɗaukaka ta kuma za ta baka ƙarin ƙarin girma za ta kai ka ga ɗaukaka idan ka rungume ta za ta bawa za ta bawa kanka abin ado na alheri kambin ɗaukaka ne za ta baka bari ubangiji Allah ya albarkaci karatunsa amin ƙara da cewa har yanzu tana daga inda muka samu karatu a karin magana sura hudu aya bakwai karin magana sura hudu aya bakwai hikima ita ce babba saboda haka sami hikima da dukkan samu kuma a sami fahimta karin magana sura hudu aya bakwai karin magana sura hudu aya bakwai hikima ita ce babba saboda haka a sami hikima don dukkan samu kuma a sami fahimta bari ubangiji Allah ya ba da alherin moran wannan da kuma fahimta a cikin sunan Yesu amin koya musu yin karatu koya musu yin karatu kaunacecen ubangiji gashi ‘ya'ya gado ne na ubangiji ‘ya'yan ciki kuwa sakamakonsa ne’ wannan shine sako da muka samu daga zaburar sura 127 aya uku. zaburar sura 127 aya uku. Ta ce ‘ya'ya gado ne na ubangiji wato su na ubangiji ne kuma masu kula a mu masu kula da su ne kawai wato an ba mu rikon amanar su ne yana da mahimmanci don haka a matsayin masu kulawa wato matsayin iyaye a kula da kyau abin da aka sanya a hannuwar mu mu zamanto mun rikon amana yadda ta dace kaunataccen ubangiji dole ne a koyawa ‘ya'yanmu kada su zama wawaye in ba haka ba za a kasa wato za a gasa za a gaza a matsayin iyaye wato za a samu kasawa domin ba yi aiki yadda ya kamata a matsayin iyaye ba bari ubangiji Allah ya ɗauke mana wannan tsotsayin a cikin sunan Yesu amin hada cewar mu a yau ta kwatanta hikima a matsayin abu na farko sannan ta ci gaba da koya mana mu samo ta tare da fahimta wato idan akwai wani abin da mutum zai nema a duniya na farko ita ce hikima sannan idan muka samo ta mu samo ta tare da fahimta su zama tagwaye wannan yana nuna cewa dole ne a nemi hikima don haka kiran da aka yi na koyar da 'ya'yanmu da kuma 'ya'yan anguwani don neman ta wato ita hikima a koyawa yaranku cewa hikima ita ce tafi karfi me ake nufi a nan mai hadisi sura tara aya sha shida mai hadisi sura tara aya sha shida sai na ce hikima tafi karfi wato idan aka gwada karfi da hikima wanne ne ya fi za ɗauka cewa ƙarfi ne ya fi a'a hikima ta ɗale ƙarfi mai ƙarfi yana nan yana zufa yana gwagwagwa bature sai ya zo da hikima abinda kake zufan za ka ɗaga shi sai ka ga ya amfani da iska ko wani na'ura ya ɗaga shi nan tsawake muna nan muna fasa duwatsu da guduma bature zai zo da nakiya ya fasa ta minti ɗaya ko kuma ya zo da na'ura da take huda duwatsu ya ƙarƙarye ta nan da nan don haka ana nuna mana cewa hikima ta fi karfi amma an raina hikimar matalauci ba a jin maganarsa ba wannan shine abin da muka gani daga mai hadisi sura tara aya sha shida mai hadisi sura tara aya sha shida tunda hikima ita ce madadaiciyar aikace-aikacen ilimi dole ne mu koyawa ‘ya'yanmu karatu da kuma samun ilimi, domin babu yadda za a yi a samu hikima ba tare da samun ilimi ba, bari Ubangiji Allah ya ba da alherin yin haka amin. Kaunatattun Ubangiji kada ku kyale yaranku su kwashe yini suna kallon talabijin suna wasa yadda suka ga dama duk yini. Dole ne su yi karatu, babu wanda ya zama babba wato mai girma mai matsayi wanda ba tare da karatu ba ne ya more ta yadda aka yi karatu ne zai tabbatar da girman matsayin ku wato bisa ga zurfin karatun mutum shine zai tabbatar da matsayin mutum wanda ya karatu ya saya a diploma ba za a gwada shi da wanda ya yi karatu ya sauke digiri ba wanda kuma ya digiri ta biyu ba za a gwada shi da mai digiri ta farko ba haka kuma wanda ya digirgir wato dokta ba za a gwada shi da duk wa'annan ba don haka ana nuna mana cewa yadda aka yi karatu ne zai tabbatar da matsayin girman mu bari ubangiji Allah ya bamu fahimta mu zama masu kewan karatu a cikin sunan Yesu amin kaunataccen ubangiji ni baba Adeboye al matsayina na malami a makarantar sakandare ta Ondo na maza a cikin shekarar dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da uku. An ce in koyar da fanni talatin da biyar, wato a turanci ana ce lesson talatin da biyar. Akwai wani malami a makarantar wanda ya kammala karatun digiri, amma yana koyar da ishirin da guda ne kawai, wato ishirin da ɗaya. amma yana samun albashi wanda ta ninka nawa su hudu duk da haka yana kan guna gunaguni sai wata rana na ce masa yallaɓai ina ina koyar da fanni talatin da biyar kai kuma kana karantar da ishirin da ɗaya amma duk da haka kana karɓar albashi na su hudu kuma har yanzu kana ta korofi wannan mutum sai ya kusance ni ya shafe kaina ya ce yaro baka gane ba ana, ana biya na abin da na riga na yi ne wato aikin da na riga na yi na karatu shi ake biya na a ranar ne na yanke shawara cewa ni ma zan koma jami'a in je in yi karatu in karu komi sadanta bari ubangiji Allah ya ba mu fahimta a cikin sunan Yesu amin kaunataccen ubangiji ba komai ba ne yadda yaro ya fara wato za ce a'a ai yaro nan talaka ne a'a iyayensa talakawa ne a'a babu hali babu kaza a'a wannan ba shine mahimmancin ƙalubale ko damuwa ba a'a idan yaro ya yi karatu kuma ya yi aiki tukuru zai tsaya tare da sarakuna wato zai tsaya cikin sarakuna idan ba ku yarda ba da ni ba ku nemo hanyar da za ku yi karatu ko ku bincika labari na wato ni ba ba a je boye ku karanta ku ga a yadda na fara da kuma inda ubangiji Allah ya kawo ni a yanzu wato kaunacecen ubangiji wannan mai ba da sako baba a deboye na yi shekaru goma sha takwas kafin na fara ganin takalmin da zan sa in ce nawa ne amma yau idan aka dubi inda nike inda Allah ya kawo ni wannan ikon Allah ne da kuma moriyar yin karatu bari ubangiji Allah ya bada fahimtar haka amin kaunatattun ubangiji ina yi wa yaranku addu'a ba za su ƙare a matsayin masu kasawa ba a cikin sunan Yesu Kristi. Amin. Kaunataccen Ubangiji, ko da yake kuna da naku gurbi da za ku taka domin a amsa wannan addu'a, wato addu'an cewa Ubangiji Allah ya sa yaranku kada su kasa. to kuna da naku gurbi ba addu'a na baki bane kawai amma an yi addu'a a ga cewa an cikita abin da ya kamata a yi dole ne a koya musu yin karatu kaunacecen ubangiji wayansu iyaye suna iya cewa a ai ba komai a ko sun yi nazari ko ba su yi ba mun riga mun shirya musu mallaka wato gado ba za su taɓa rasa komai ba kaunataccen ubangiji gwanda kada ku yaudari kanku a matsayin iyaye yaro mai hikima ne kawai zai iya sarrafa duk wani mallaka daidai wato duk wani abin da za ka bar ma yaro don ya gada ya mora idan baka ba wa wannan yaron hikima ba to babu yanda wannan abin zai jima babu yanda wannan abin zai bunkasa ya yi amfani shi yasa ake ce ko da me ake da shi a tabbatar yaro ya samu hikima ta dalilin ilimi a cikin sunan Yesu amin kaunataccen ubangiji ina addu'a kada 'ya'yanku su lalatar da adadin mallakarku a lokacin da kuka tafi a cikin sunan Yesu amin wato ana addu'a ne cewa duk lokacin da za a bar duniya a bar ‘ya'ya da gado, bari Ubangiji Allah ya sa ‘ya'ya ne waɗanda sun nasu sun samu a hikima da ta wurin ilimi, kuma su lura da wannan gado a cikin sunan Yesu, amin. Kaunataccen Ubangiji, babban bayani da aka ja hankalinmu a kai ya ce, cire duk wani abu da ke kewaye da yaranku. wanda ke kawar da hankalinsu daga karatu kuma kikira jadawali da zai tabbatar da cewa sun yi karatu fiye da yin wasa babban bayani inda aka ja hankalinmu ya ce iyaye mu cire duk wani abu da ke kewaye da 'ya'yanmu wanda yake kawar da hankalinsu daga karatu su computer game ne su television ne su menene ne handset ne duk wani abin da yake janye hankalinsu a kawas da shi gefe kuma a kikira wato a kikirawo jadawali wato kaman timetable kenan za a shirya da zai tabbatar da cewa suna yin karatu fiye da yin wasa wato ba wai ba za ba za bar su su yi wasa ba amma akwai lokacin wasa akwai kuma lokacin karatu da aiki bari ubangiji Allah ya bada alherin yin haka a cikin sunan Yesu amin karatun littafi mai sarki cikin shekara muna cin gaba da zabura sura biyar zuwa takwas karatun littafi mai sarki cikin shekara muna cin gaba da zabura sura biyar har zuwa takwas can ubangiji godiya ga Allah uba wanda ya nuna mana wannan rana ranar asabar karshen mako bari ta zama rana mai albarka mai alheri a cikin sunan Yesu Kristi. Sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya kai mu za mu sake mu ji wata fasara war salam. Thank you.